wa gairi zalika da wani wannan ƙarin kulli domin bukatu kowa ilai zuwa ga Allah da'an wa baqa'an farko harko da ƙarshe da wanzuwa kulla yaumin kowane wakaci huwa fi sha'ani Allah yana cikin al'amari amrun al'amari yasiru wanda yake bayyanar da shi ala wafqi daidai da ma qaddara huwa da qaddara fil azal mina na min ihya'in na rayarwa wa ta da matarwa waye zazin da buwayarwa waye izlalin da kaskasarwa wa igna'in da wadatarwa waye idamin da rasarwa waye ijabati da'i da tanka mai roko waye da sa'ili da ba wanda ya tara nunai wa gairi zalika da wani wanga babu lokacin da ubangiji bai cikin wannan lokacin da wani dan adam ya rayu wani ya mutu lokacin da wani ya mutu an haihi wani lokacin da wani ya talautu wani ya wadatu lokacin da wani ya wadatu wani ya talautu lokacin da wani ya girmama wani ya kaskasta lokacin da wani ya kaskasta wani ya girmama lokacin da an ka tanka wani ga addu'arsa wani ya roƙa Allah bai bashi ba saboda ha kulle yawmin huwa shan kowane wakati Allah na cikin al'amari shin wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibani da waɗanne irin ni'imomi na ubangiji kuke karyatawa min is'a su'alikum na taimako ga taimako ga roƙonku wa kuma da hidda kuwa min al'adami daga rashi hina wa hina lokaci bayan lokaci wa bin nabi da jawo amfani wa dab'i durra da tunkuda cuta fi duniya wa dini da duniya da kuma lahira ku ma'ana ga aikin duniya da aikin addini wannan shi kuke karyatawa ko ko kaka to dan adam na'am Ayyuwa saƙalani ya ku nauyaya guda biyu mutane da aljan sana burugu ku. za mu ƙarƙare ga yi muku lisahi da sakamakonku bin nuni lil jumhuri wal ya'il hamza wa kisa'i sana qasudu li hisabikum za mu nuhi ga muku lisahi za ku da sakamakon ku to an ta wajin iradati wannan kinaya ta ga huskantar nuhin ubangiji ilal intiqami zuwa ga yin azaba ayyuha saqalani al-insu wal jin li'anna al-arda domin kasa lahuma ga mutane da aljannu kala mulati kamar dauke take da su wato kamar suna dauke da ita na shi sai an ka ambace su ayyuha saqalani domin dan adam da aljani ga kasa kamar su su a dauke da ita saboda wallahi akwai kaya aula annahuma musaqqalani bi takali ko kuma a su an nawo da su da kayan aza musu aiki in an ce ba aiwa ne ya kai baligi ka san ma'ana baligin nan shi ba haushi wadda ɗaya baligi wato abin da ake magana duk abin da an ka aza mai lokaci ya kai na iyar aiki ya samu aiwa ne mukallaf na mukallafi aka ni an ɗauka aiki an dan ƙara mai kashi amma dai ina ma roƙon Allah Allah sa kai Mm. Fabi ayi ala irabi kuma, da waɗannan irin ni'imomi na Ubangijin ku tukar zuba kuke ƙarita min tarhibi kuma, ki tsoratar da ku bi ma zukira, walhasu da kwaɗaitarwa ala ɗata akan ɗa'a, kai, in dai mutum ya ƙi yarda shi abinda Allah ce ko aljani. Ya استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجني ya ku taron a iblis wal insi ya ku taron zuri'ar adamu inista ɗafin in kun samu dama an tambuzu ku hice ya a ƙaɗari daga sassan na wahi sassan asamawati samayar an da ƙasa wallahi wa mu zuku hice in dai an ɗora mu mutum kaya ya ƙiya bai yi ba to in yana da halin da zai hice daga sassan sama ko ƙasa wallahi shi ɗayan da gudu ban buzu wannan amurata ta'ajiz umarni na na kasarwa domin ba su iya hicewa ko suna iyawa ko ina Allah da kaya ne yuqalu lahum zalika za a faɗa musu wannan yawon alƙiyama ta ranar alƙiyama. bayan a haɗa aljannu an haɗa mutane mutanen nan da an ka haɗa aka haɗa aljannu ba suka zagaye su aljannu su kuma aka haɗa mala'iku suka zagaye su mala'iku su kuma aka zagayo da wuta in alƙiyama ta tsaya haka ta faru yuƙalu lahum zalika yawm alqiyamati hina hafatuhu sab'atu su' lokacin da ya kewaye su sahu bakwai min almala'ikati yuqalu ana yaqulu ana cewa lil insani ga mutum yawma idan ayna almafar dan adam a wannan lokaci ya tashi ina zambi in kurda ina wurin da zan labe in sheka wakila muhadabatun fi dunya an ce waga magana duniya ta ai in istadatum an takhruju in kuna da ikon ku fita min jawanibi samawati daga daga sasannin sammai wal ardi da ƙasa haribina min al mauti kuna masu gudun kakku mutu ba ba shi ka gudu ba to idan mutum na iyawa ya labe sassan abin nan ƙasa ko sassan sama daga mutuwa wa min qada illahi ko kuma daga hukuncin Allah fakhruju tukuita qala fil jawahiri wa sawabu al-awwal amma abinda a sawaba magana farko ranar alkiyama ta bayan an zaga musu intaha wa taqdimul jinni ko ba su an fara gabata ba gabatar da aljani an ka ce ya ma'ashar aljinni wal insi ba a ce ya ma'ashar aljinsi wal jinni ba kuma kana ganin awa ya kamata a ce mutum an ka fara ambata amma Allah ya fara ambata aljani akwai magaza ni amman wa li'annahum a'ata domin wallahi aljani yahi ta wurin kai yahi ta ƙararci wa shaddu quwa yi tsananin ƙarfi min al-ins duk wanda ku ganin shedancin dan adam da rashin mutunci na dan adam irin masu shedancin da rashin mutunci wallahi aljani yayi ba kana ganin wani na iya cewa inda wuta bari shi taɓa hijau take ba eh? to shi ko aljan da kai shi ka izini zai ce bari in ruka ya haukata shi ba don wasu abubuwa da ke gudana ba da in aljan ya fara ridan mutane ko da mutum ka ama wallahi an rige shi to wallahi wani abu na waɗanda Allah ya yi kariya da abin da ke gudana ga bayan Allah da shi ɗan adam bai ko sai shi ta kadarci ba wallahi an kana dole ka bari to shi yasa Allah ya fara gabatar da aljan kane a gabatar da mutum domin aljani ya yi ɗan adam ta kadarci ba ko shi ɗani ko ni kake ba wallahi la tanfuzuna illa bi sultani ba ku iya hicewa daga sammai ko daga kasai wallahi sai da hujja da dalili duk wata da kaji wala quwwata lakum ala zalika ko akwai ba ku da ƙarfi akan haka duk wanda ɗan adam ya kai da gani yana iyawa ko igiya an ka sa sama an ka ce ka igiya ce sama bai iyawa sama wadda a sa igiya a sako mai a ce ya rika bai iya zuwa kame ka ya mutu ya mutu to kuma ɗan ƙasa ko diga an ka bashi an ka shi shi ginar da zai shiga bakin inda ya gama jigana nan zai tsugunawa to ina magana shi hurci cikin abin nan ƙasa bai iyawa to tun da bai iyawa mi a magani yawa da an kace amma duk da haka har yau sai ka iske suna nan suna wurin suka to fa bi ayi alaƙi? Rabbi kuma da waɗannan irin ne'o'in na ubangiji ku kuka zama na kuke karetawa shin min al-tahzir ne daga wannan gargadi wal musahalata sauƙaƙawa wal awi da rangwame ma kamalul qudra tare da wanga da ma rangwame yana da ikon yana da cikakken ikon duk wanda so da kai shi wanda duk ya kasance shi da kai wala shi na yawa yurfan lokaci assalamu alaikum kamar da kuka ji malam suleiman da sakatare ya faɗa akwai wa'azi na jiha wanda za a yi gare su turuwar daga turu ba zuru ba turu saboda haka yanzu duk wanda a wurin ga gaba ɗaya kwata-kwata muna gaita kowa sannan kuma muna roƙon kowa zan ji kada na alkhairi ya gaiti mutane duk masallacin da an kai sallah hamsin salawata a sanar da yau har rana asabar duk wanda bai zo ba to muna da haƙƙin ga ya haƙƙi karɓa akwai uzurin da ka hana zuwa in akwai uzurin da ka hana ma zuwa juma'a yanzu zai mun ga yaci kowa wanda zai tahiya ya dauki nauyin wani in dai hatta ta kama shi ta dole in ba ta dole ba kowa mun ga yata muna so mu ido biyu da kowa can